Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu a shirin safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali za mu karkare da shirinmu na afirka a yau waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara a zankon shirin namu na wani lokaci da yardar allah da ƙarshe idan har muna da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin kana labarai sai mai ban kwana da ku da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kanin labaran yau talata jagoran jun jihar musulunci na iran zai mika wa zababben shugaban kasar takardar amincewa da zaɓen da aka yi masa jamhuriyar nijar na bikin cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na faransa iran ta sha alwashin mai da martani kan duk wata tsokana daga kasashen amurka da kuma Birtaniya. kwana guda bayan harin da aka kai wa wani jirgin da kwan man fetur na isra'ila tun zuga cikakkun labaran a wani lokaci yau talata ne jagoran jun har musulunci na iran ayatollah sayyid al khamenei zai miƙa wa zababben shugaban ƙasar ta iran ibrahim ra'isi takardar amincewarsa da zaɓin da aka masa a matsayin shugaban ƙasa za a dai gudanar da bikin ne a husainiyar imam Khomeini da ke gidan jagoran kamar da ofishin jagoran ya sanar ranar lahadi bikin zai samu halartar wasu daga cikin manyan jami'an ƙasar inda ministan cikin gida zai gabatar da rahoto kan zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 18 ga watan yunin da ya gabata an kuma tsara jagora imam hamna'i da zababben shugaban kasar za su yi jawabi a gun bikin na yau talata a ranar alhamis ne kuma zababben shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi zai yi rantsuwar kama aiki a hukumance an bayyana cewa baki 115 ne daga kasashen duniya 73 za su halarci bikin rantsar da zababben shugaban kasar ibrahim ra'isi wanda zai gaji shugaba hassan ruhani wanda ke kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe jamhuriyar musulunci ta iran ta sha alwashin mai da martani kan duk wata tsokana kwana guda bayan da kasashen amurka da kuma birtaniya da ma isra'ila suka ce za su ɗaukar matakin bai ɗaya kan iran ɗin bisa zarginta da kai hari kan jirgin ruwan da man fetur ɗin isra'ila a tekun oman tun dai bayan afkuwar lamarin da yi sanadin mutuwar mambobi biyu na cikin jirgin ruwan ake ta samun tada jijiyoyin wuya tsakanin iran da kuma isra'ila da ma amurka da birtaniya a ɗaya bangare iran dai ta sake musunta hannunta a harin da aka kai wa jirgin ruwan na da man fetur da jirgi marar matuki a tekun oman tare da shan alwashin mai da martani kan duk wani mataki da za a ɗauka kanta kan hakan dai iran ta kiri jakadan birtaniya a ƙasar yayin da ita ma birtaniya ta kira jakadan iran a london kan batun a halin da ake ciki dai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana cewa suna tattaunawa da birtaniya da isra'ila da romania da ma wasu kasashe kan matakin bai daya da za su dauka kan iran an shafe tsawon lokaci da ake kaiwa jiragen ruwan iran da na isra'ila hari a yankin mataimakin shugaban kasar iran ya bayyana cewa jiragen ruwan iran guda goma sha biyu ne isra'ila ta kaiwa hari a cikin shekarun baya-bayan nan yau uku ga watan Ogista jamhuriyar Nijar ke bikin cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar faransa a jajibirin bikin shugaban kasar ta nijar muhammad bazum ya gabatarwa da 'yan kasar jawabi wanda shine sa na farko tun bayan da aka zaɓe shi inda ya taɓo batutuwa da dama shugaban ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa da matsalar tsaro da ma matsayin da ƙasar ta kai na karan farko a tafarkin dimokuraɗiyya inda wani shugaba farar hula ya mika mulki ga takwaransa farar hula da aka zaba. a ƙarshen jawabin shugaba bazum ya isar da sakon ta'aziyya ga iyalan sojojin ƙasar sha tara da suka rasa rayukansu a wani harin nakiya da 'yan ta'adda suka dasa musu a yankin torodi ranar asabar da ta gabata a ranar irin ta yau ne uku ga watan Agusta na shekarar 1960 Nijar ta samu incin kai daga ƙasar Faransa. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya amince da naɗin DCP Tunji Dusi a matsayin sabon shugaban tawagar tattara bayanan sirri ta 'yan sandan ƙasar IRT. Sanarwar da ke ɗauke da sa hannun jami'in yaɗa labaran rundunar CP Frank ba ta ce DCP Disu zai kama aiki kadangadan ba tare da bata wani lokaci ba. dcp tun disu zai yi mai gurbin abba kyari da aka dakatar kan zargin rashawa hukumar kula da ayyukan 'yan sandan najeriya ta dakatar da abba kyari ne bayan da wani shahararren mai amfani da dandalin sada zumunta da ke fuskantar tuhumar aikata damfara a amurka ya bayyana cewa sukan gudanar da wasu ayyuka tare hukumar kula da harkokin 'yan sanda a najeriya ta ce wannan dakatarwa da aka yi wa kyari za ta ci gaba da aiki har sai hukumar FBI ta Amurka ta kammala bincike. A ranar Laraba ne hukumar FBI ta Amurka ta ce Ramon Abbas ya yi damfarar kuɗi da ya kai dalar Amurka miliyan 24. Shugaba Ashraf Ghani na Afghanistan ya ɗora alhakin taɓarɓarwar al'amuran tsaron ƙasarsa ga matakin da Amurka ta ɗauka na janye gaba ɗayan dakarunta ba tare da wani shiri ba daga Afghanistan. Kalaman na Mr. gani na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan Taliban ke matsa kaimi kan wasu manyan biranen ƙasar a daidai lokacin da kuma sojojin na afghanistan ke kara azama wajen kwato yankunan da ke hannun taliban rikici ya ta'azzara ne a kasar ne a farkon watan mayu lokacin da kungiyar taliban ta kaddamar da munanan hare-hare yayin da sojojin kasashen waje da ke karkashin jagorancin amurka ke kokarin kammala ficewa daga kasar a ƙarshen watan agusta nan ne amurka ta ce za ta karkare shan dakarunta gaba daya daga kasar ta afghanistan shugaba joe biden na amurka dai ya bayyana ranar 11 ga watan satumba na shekarar nan ta 2021 a matsayin ranar janye raguwar dakarun kasar daga afghanistan bayan shafe shekaru ashirin suna gwabza yaƙi da mayakan taliban ɗin da kuma na alka'ida to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan radio hausa voh To a gashe da san barka dauke da labaran duniya yan sai sauran sheshen da muke dauke da su inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. shirin da kullum muke kokarin muku dubi cikin wasu daga cikin al'amura masu muhimmanci da suka faru a bangarori daban-daban na duniya da kuma janyo hankula da kuma yin karin haske kansu ta hanyar tuntubar masana da dai sauransu don jin karin bayani kan waɗannan abubuwan da ake tattaunawa a kai to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to daidai lokacin da amurka ta fara janye sojojin mamayarta daga kasar afghanistan bayan kimanin shekaru ashirin na mamayar kasar da ta yi sakamakon waɗansu dalilai da ta kafa wanda kuma ya zuwa yanzu 'yan ƙasan suke cewa su har zuwa yanzu bayan waɗannan shekaru ashirin ɗin lallai ba su ga wani abu a ƙas ba musamman ma irin alkawuran da amurka ɗin ta yi musu na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar. to sai kuma ga wasu bayanai da suke nuni da cewa amurka din dai tana ci gaba da kwaso mayakan kungiyar ta'addancin nan ta daesh ko kuma isis daga kasashen siriya da kuma libya bugu da kan wasu kasashe na duniya na daban da jibge su a kasar ta afghanistan lamarin da ke kara tabbatar da bakar aniyar da amurkan take da shi a wannan kasa da ma yankin baki daya kamar yadda masana suke bayyanawa to ko mecece manufar amurka na aikata hakan wani aiki kuma ta ba wa wannan kungiya ta da'ish da dai sauransu bisa la'akari da irin bayanan da suke nuna cewa ita kanta amurka din ita ta kafa daman wannan kungiya din da kuma amfani da ita to a wannan karan wani aiki ne ake so ta yi to waɗannan dai batutuwan su ne abin da za mu yi dubi cikinsu a shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. A kwanakin bayani dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Rasha Maria Zakharova ta bayyana cewa suna da tabbatattun bayanai da suke nuna da cewa Amurka tana ci gaba da kwaso mayakan kungiyar ta'addancin nan ta Daesh ko kuma ISIS daga kasashen Syria da Libya da wasu kasashe na daban ma na duniya din da tura su zuwa kasar Afghanistan. hakan kuwa yana zuwa ne bayan da amurka din ta fara janye sojojin nata daga wannan kasa ta afghanistan bayan kamar da muka bayyana bayan shekaru ashirin na mamayar da ta yi wa kasar da sunan ganin bayan kungiyar taliban da kuma wurin ta'addanci da suke wurin irin su alka'ida da dai sauransu a wancan lokacin wanda kamar da muka bayyana bayan kifar da gwamnatin taliban din da kuma kafa sojojin amurka din dubun dubatan su a wannan wuri har ya zuwa yanzu dai kasar afghanistan ta gagara zama cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya kamar yadda al'ummar kasa din suke bayyanawa a halin yanzu sakamakon yanda ita kanta wannan kungiyar taliban din a halin yanzu take kokarin dawowa kasar afghanistan din saboda kamar yadda bayanai suke nunawa da kuma yadda kungiyar take bayyanawa da kanta cewa halin yanzu tana rike da sama da kashi 80 na kasar ta afghanistan duk da cewa gwamnatin afghanistan din ta musanta waɗannan bayanai da taliban ta fitar amma dai abin da babu kokonto ciki shine cewa wani yanki mai yawa na ƙasar ta afghanistan a halin yanzu yana hannun kungiyar ta taliban don haka kenan wasu suke ganin cewa kamar dai an kuma gidan jiya ne wato amurkawan sun fice ba tare da daman wani shiri da suke da shi na miƙa ƙasa ɗin da ta kuma tabbatar da zaman lafiya na ƙasa ɗin da kuma miƙa ta ga ainihin gwamnatin ƙasar waɗanda ta yi ci gaba da gudanar da al'amura a ƙasar ba to wannan dai shine abin da ita kanta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ɗin ta bakin kakakinta suka bayyana dangane da wannan abin da a halin yanzu yake faruwa a ƙasar ta afghanistan to ba kawai ma'aikatar harkokin wajen rasha ɗin ba hatta sojoji da kuma rundunar sojojin ƙasar rasha ɗin su ma sun tabbatar da wani bayani makamancin haka inda ita ma ta bangaren rundunar sojin kasar rasha ɗin ta tabbatar da wannan labari na kwaso mayakan 'yan ta'adda na daesh daga kasashen siriya da libya da wasu kasashe na daban na duniya din zuwa kasar afghanistan hakan kuwa ya zo ne cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a ranar laraba da ta gabata inda take cewa ya zuwa yanzu an kwaso 'yan ta'addan da'ish masu yawa da kasashen syria da libya zuwa afghanistan kuma ana ci gaba da aikata da kuma yin jigilarsu kamar yadda ma'aikata ce sanarwar ta kara da cewa tun daga lokacin da amurka ta sanar da shirinta na janye sojojinta da kasar afghanistan aka fara jigilan 'yan ta'adda din ta karu cikin sauri daga syria da Libya da ma wasu kasashe na daban na duniya zuwa kasar ta Afghanistan. To baya ga kasar Rashin wasu majoyi a ciki da wajen kasar afghanistan din su ma sun tabbatar da hakan wato wannan batu na kwaso sojoji ko kuma mayakan kungiyar ta da'ish da kuma jibge su a kasar ta afghanistan kamar yadda tun da jimawa ma wasu masu bashin bakin magana suka nuna damuwarsu kan yiwuwar haka din wato kokarin da amurka take yi na fishewa da wurin da kuma kokarin tabbatar da wasu a kasar waɗanda za su ci gaba da kare mata manufofinta. a nan shine mece ce manufar amurka na yin hakan shin hakan yana kara tabbatar da abin da aka jima ana faɗi ne na hannun da amurka take da shi wajen ƙirƙiro wannan ƙungiya ta ta'addanci da kuma ci gaba da amfani da ita a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso wannan da wani bayani ne wanda yake jami'an amurka lokuta daban-daban sun sha bayyana hakan hata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka din hillary clinton ta tabbatar da cewa su suka kirkiri waɗannan ƙungiyoyi na daesh don cimma manufofin da suke da shi to ko shakka babu fitar da wannan labari daga bangaren kasar rasha kana kuma a hukumance wani lamari ne da ke kara wa wannan lamari karfi da kuma tabbaci kan irin siyasar amurka a duniya da kuma da take amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi don cimma manufofinta a duniya fitowar wannan labari a hukumance daga gajin gwamnatin rasha wani lamari da ke kara wannan batu karfi saboda bisa da cewa a wasu lokuta gwamnatoci sukan samu wasu bayanai amma kai tsaye a hukumance ba sa fitar da su imma dai wasu lokutan sai su yi kokarin ba da waɗannan labarai wasu kafafen watsa labarai waɗanda wasu kafafen watsa labaran ma ba dole ba zaman to kafafen watsa labarai ne na hukuma a'a wasu kafafen watsa labarai ko na cikin gida na ƙasan ko kuma ma na wasu waje su ba su wannan labarin don su fitar da labari din saboda abin da suke so su cimma ba tare da wani lokaci an sanar da asalin in ainihin wato mabugar labarin wani lokaci kuma akan ma sanar da mabugar labarin amma dai ba kai tsaye su waɗannan gwamnatoci suke bayarwa ba to amma duk lokacin da wata gwamnati ta fitar da wani labari a hukumance to wannan abin yana iya ba da ƙarfi yana iya ƙara ƙarfi daga wannan labarin musamman wannan batu na abin da amurka din take yi musamman kuma kan cewa wannan batun ya fito daga ita gwamnatin rasha wacce take da ido kwarai da gaske a ƙasar ta afghanistan sakamakon irin makwabtaka da gurin da kasar take da shi da gurin sannan kuma da irin inda ta kasance ita ma a wasu shekaru a baya ta taba zama a wannan kasa ta afghanistan saboda haka tana da bakin magana tana da tasiri kwarai da gaske da kuma kutsawa cikin kasar don haka fitar da irin waɗannan bayanai a hukumance daga gwamnatin ta rasha daga ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha daga kuma rundunar soji ko kuma ma'aikatar tsaro ta kasar wani lamari ne da ke kara wannan batu karfi da kuma ganin cewa wato akwai tabbaci cikin haka din to daga dukan alamu akwai wasu dalilai na kwashe 'yan da'ish din daga waɗancan ƙasashe zuwa afghanistan din da farko dai idan muka dubi yanayin ƙungiyar da'ish din tun daga ainihin mafarinta da inda aka fara kafa ta da kuma karfafa ta wato ƙasar iraki za mu ga cewa amurkawan sun ba wa ƙungiyar ta da'ish musamman cikin shekarun baya bayan shekaru biyu da suka gabata aikin lalata yanayin tsaron ƙasar iraki da sanya ƙasar ta zamanto maras aminci ta hanyar kai hare-hare na ta'addanci a wurare da dama a kasar to sai dai kuma a irin sabon yanayin da iraƙin ta shiga musamman a na shirin cimarjeniyar tsaro tsakanin iraki din da amurka da aka cimma shi a kwanan nan alamu suna nuni da cewa a halin yanzu amurkan ba ta bukatar shi din a kasar iraki kamar yadda a baya ta kasance tana bukatar ta bisa la'akari da cewa wannan yarjejeniya da aka cimma ta tsaro wanda kuma daga dukkan alamu zai ba wa amurka din damar barin wasu sojojinta a ƙasar ta iraki duk da irin wato ci gaba da nuna rashin amincewa da majalisar kasar take nuna da kuma al'ummomin kasar da kungiyoyin gwamnati suke yi amma dai prime ministan kasar ya ci mota jeniya da amurkawa din kan wannan batu ta bisa la'akari da watakila wannan lamari wani suke ganin cewa a halin yanzu amurka ta samu wurin abubuwan da ta fake a kasa din sannan kuma ba ta bukatuwa da irin waɗannan kungiyoyi na da'ish a nan kasar ta iraki watakila kuma bangare guda kuma ganin irin kashin da da'ish din ta sha da irin rugurguza ta da aka yi a ƙasar ta iraki ta hanyar ƙungiyoyin na maya na cikin gida da kuma dakaru na tsaro na kasar iraki sojoji da sauransu kawo ƙarshen ta a kasar. wannan maya yana daga cikin abubuwan da ya sanya amurka take gan halin yanzu ba ta buƙatar su ƙungiyar ta daesh a nan iraki don kuwa ba barin su za a aikata irin abubuwan da suke son su aikata ba a bangare guda kuma a kasar siriya bisa la'akari da kasantuwar dakarun kurdawa na kungiyar nan ta ypj waɗanda suke samun goyon bayan amurka arewa maso gabacin kasar ta siriya da kuma ƙoƙarin da amurkan take ci gaba da yi a halin yanzu na kirkiro wasu sabbin dakaru daga kabilun larabawa na arewa maso gabacin siriya duk da nufin tabbatar da manufofinta bugu da ƙari kan matsayar da gwamnatin amurka ta ɗauka na barin sojoji guda tara a arewa maso gabacin siriya dukkanin waɗannan abubuwa suna a matsayin abubuwan da suka cike giɓin buƙatar da amurka take da shi na kasantuwar da'ish din a yankin da kuma tabbatar da dalilan kasantuwan sojojinta a nan ƙasar ta siriya a takaice dai waɗannan abubuwa da muka ambata sun sanya a halin yanzu amurkan ba ta buƙatar da'ish ɗin alal akalla da irin yawa da kuma ƙarfin da take da shi a baya a wannan ƙasa ta siriya don haka a halin yanzu dai sakamakon raunin da ƙungiyar ta da'ish ta yi musamman a iraki da siriya sakamakon irin bugun mummuke kamar da muka bayyana da dakarun gugurmaya da kuma sojojin gwamnati na waɗannan ƙasashe biyu suka yi wa ƙungiyar ta da'ish da kuma irin yadda aka tarwatsa mayakanta da rarraba su zuwa ɓangarori daban-daban na duniya kama daga yankin na gabas tsakiya da wasu yankuna hata ma da kasashen can na afirka alamu suna nuni da cewa a halin yanzu dai kungiyar bata da karfin biya wa amurka sabbin manufofinta a waɗannan yankuna don haka ne ake ganin jibge waɗannan dakaru na da'ish a waje guda irin ƙasar afghanistan da su yi wa amurkan aiki musamman ma dai a daidai lokacin da amurkan take barin ƙasar da kuma yadda alamu suke nuni da cewa ƙasar tana iya fadawa hannun dakarun kungiyar nan ta taliban waɗanda wani ɓangare mai girma na mayakan wannan ƙungiya suna ganin faɗa da mamayar amurka a ƙasar a matsayin wani ɓangare ne na aƙida da kuma siyasar su don haka a halin yanzu yanayin yadda suke ci gaba da kame wannan ƙasa ɗin da irin har-haren da suke kaiwa da kuma irin yadda suke daɗa faɗaɗa ƙarfinsu kamar wutar daji a ƙasa ɗin wani lamari ne wanda yake watakila irin waɗannan ƙungiyoyi da muka bayyana wanda kuma masu girman gaske daga cikin ƙungiyar taliban suna da aƙidan faɗa da amurka ɗin a nan wannan ƙasa ɗin ake ganin cewa jibge irin waɗannan ƙungiyoyi na da'ish a wannan ƙasa ɗin wani lamari ne wanda zai taimaka taimakawa amurka din cimma manufan da take da shi a ƙasa ta afghanistan ko da kuwa a zahiri ta janye sojojinta na a hukumance na hukuma sun bar ƙasa din da shoransu amma ga waɗannan 'yan ƙungiyar da shi waɗanda su iya mata wasu daga cikin abubuwan da take son cimmawa a wannan ƙasa don haka wani labari na sake tattara mayakan daesh da jirge su a afghanistan wani lamari ne da ke kara tabbatar da abin da aka jima ana faɗi ne cewa amurka ba ta da niyyar barin yankin nan gaba ɗaya musamman idan aka yi la'akari da irin ɗimbin arzikin da allah ya yi wa yankin da kuma buƙatar da amurkan take da shi na ci gaba da sayar da makamanta wa kasashen yankin sannan kuma uwa uba bukatar da isra'ila take da shi na yankin sama da shekarun baya to masu saurare da haka muka kawo abin da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma ga shirinmu na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidan Radio Biyoyi Hausa da magana Musa Hamma daga Yamai Jamhuriyar Nijar. Muna taya jina mu murna da zagayowar ranar Idin Gadir. Muna dukkan al'umma musulmi murna da zagayowar rana. Fatan mu Allah ta ya ba mu sabati tare da ihlasi Sannan kuma muna ƙara taya junan mu murna da farin ciki da fitowar jagoran mu malamin mu murshidin mu shakka ke al-qaddasi hafizahullah fatan mu Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya kara nisan kwana tun yadda aka kaɗa aka raya gaskiya sunan ta gaskiya kuma hausa na cewa komai nisan jihuwa sama kazzata fatan mu Allah ta'ala ya bamu sabati tare da ikhlasi muna kuma taya dukkan al'umma musulmi da fitowar malam Allah ta'ala ya basu lafiya Allah ta'ala kuma ya radio iran rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku da kullum Elias. Rezi na kulabar a yanzu da take agadas jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan dama da kuke bamu. Zan bayyana ra'ayina game da mataki da shugaba Alasan Ouattara ya ɗauka shi da tsohon shugaba Lauren Bagbo inda suka haɗu suka tattauna game da matsaloli wanda suka wakana shekarun baya da suka huce inda aka yi kashe-kashen rayuka kwa wannan mataki da suka doka ina yaba yaba musu game da haka kuma dama haka ya kamata ko ba haka ba gaskiya ya kamata a afirka musamman shugabanninmu ya kamata su ke cewa afirka na in ta gyaru su suka gyaru in ta ɓace su suka ɓace kuma su rika kokari suna abubuwa wanda za su rika ka sulhu da zaman lafiya a cikin kasashen da fatan allah sa wannan sulhu da suka yi ya ɗaure allah sa kasashen eh, mu na afirka su samu zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu bh hausa ne magana da yusuf daga na zandar ina muku fata alkhairi da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya ya aikin hassan barka ina muku fata alkhairi da fatan kana cikin koshin lafiya dukkan sauran ma'aikatan eh, ma kira na na yau shine game da sakin alzazzaki fatan hakan shine zai kawo zaman lafiya tsakanin yan shi'a da da gwamnati kuma da sauran dukkan al'umman kasar najeriya na musu fatan alkhairi allah ya kara dankon zumunci tsakanin dukkan musulmi da ma wanda ba musulmin ba don dai zaman lafiya shine gaba da komai in ana zaman lafiya komai zai tafi daidai da fatan dai hakan shine alkhairi ta kuma gwamnati ta nemi afuwa ga alzazzagi duk da dai an ce bashi da laifi. bai ta nemi afuwa shi kuma alzazzagi ya yafe ma gwamnati da dukkan sauran al'umma da sauran mabiyansa samu zaman lafiya da fatan dai hakan zai zama alkhairi ga dukkan sauran mabiyan zazzagi din ina musu fata alkhairi da fatan dai za a yi zaman lafiya mai magana rabi idris daga magaram zandare tokar da a shafa cewa ana tare da shirin madoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar musulunci ta iran barkan ku da haka da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya ni anan tsokaci na shine sakin alzazzaki da aka yi shine zai karawa jama'a kwanciyar hankali sakamakon yanayin da ake ciki a yanzu kuma wannan tsare shi da aka yi allah sa ya zama kafara a gare shi allah ƙara mai lafiya da shi da iyalansa waɗanda aka rige allah ba mu zama lafiya a afirka ga baki daya allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafurci mai magana ya haye sa'idu daga nan garin bandi a jamhuriyar niger Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na da Jamhuriyar Musulunci na Iran. Fatan kuna cin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shugaban ku Isa Musa mai lakanin suna Isa da zo daga Lazare babban birnin Nijar. Gaskiya ra'ayina na yau ina nuna farin ciki da fatan alheri game da sakin da aka ma malam alzazzage jagoran harkar musulunci na Najeriya. Sai an ce ina ma 'yan uwa musulmi barka da shi malam. Allah ya bashi lahiya ya ƙara mai lahiya shi da mai ɗaki ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu gidan rediyon DOH hausa da ke tahiran sunana Musa, maɗatai da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna alhini na da jajantawa al'umma gundumar murya da ke jihar da magaram a nan jamhuriyar nijar musamman ma waɗanda allah ya sa wannan ambaliyar ruwa ya ritsa da su muna jajanta musu da fatan allah Allah Ubangiji ya kare aukuwan hakan nan gaba kuma muna kira ga gwamnatocin mu na Nijar da ma masu hannu da shuni da adibi wannan bayan Allah da idan rama a taimaka musu daga ƙarshe muna fatan Allah Ubangiji ya sauko mana da ruwa daidai ƙarfin mu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu abincin dabbobi da mutane a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar rediyo ta hiran ku tashi lahiya mai magana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar. To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali imam masu raro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu da takista da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin da muke tattaunawa kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nune da yake zuwa muku daga nan boh da ke birnin tehran da ni awal kuma na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da wacce tattaunawa da muka somo da shehu malamin nan suleiman salahuddin attijani daga kasar nijar a birnin agadas wanda zai ci gaba da yi mana dai bayanin yadda za ka sanar da ɗanka rukunan musulunci malam muke saurare illallahu kuma isbatu ha tabbata da uluhiyya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu shi kadai illallahu kuma isbatu ha. tabbata da uluhiyya ne ga Allah tabaraka ta'ala wahdahu shi kadai bayan haka arifhu illa Allah kuma isbatuha tabbatar da uluhiyya ne ga Allah tabaraka ta'ala wahdahu shi kadai bayan haka arifhu ka sanar da danka limaza khuliqna dan mi ma aka halice mu dan ya iya sanin cewa ba a halice mu dan wasa ba Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halici irin aljan mutane ba sai dai dan su bauta min to wannan wato illa ko kuma sababin da yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci bayi to ka yi cikin lokacin da kake koyawa ɗanka aƙida da kalman tauhidi kuma kake bayyana masa abin da ke cikin kalman tauhidin nan na nafiyu da kuma isbati kuma ka kokari kai uba a sanar da ainihin ɗanka dalilin da yasa aka halicce mu don kar ya zaci an halicci halittu ne domin wasa Allah madaukin sarki ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda ma bainahuma batila ba mu halici sammai bakwai da kasai guda bakwai ba da abin da ke tsakankanin su na halitta ba mu yi su ba batilan dan wasa mun halicci dukkan aljanu da mutane ne dan ibada ma'a irshadihi tare da shiryar da shi dan naka ilal ma'anar wasi'i wato zuwa ga ma'ana wadda take mai yalwa lil ibadati ga ainihin ibada wadda za ta kai ga ya fahimci cewa Allah maɗaukin sarki ya halice mu ne saboda ibada illallahu kuma isbatu ha tabbata da uluhiyya ne ga Allah tabaraka ta'ala wahdahu shi kadai bayan haka arifhu ka sanar da ɗanka limaza khuliqna dan mi ma aka halice mu dan ya iya sanin cewa ba a halice mu dan wasa ba Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halici irin aljan da irin mutane ba sai dai dan su bauta min wannan wato illa ko kuma sababin da yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci bayi to ka yi kokari cikin lokacin da kake koyawa ɗanka aƙida da kalman tauhidi kuma kake bayyana masa abin da ke cikin kalman tauhidin nan na nafiyu da kuma isbati kuma ka yi kokari kai uba ka sanar da ainihin ɗanka dalilin da yasa aka halicce mu don kar ya zaci an halicci halittu ne domin wasa Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halici sammai bakwai da kasai guda bakwai ba da abin da ke tsakankanin su na halitta ba mu yi su ba batilan dan wasa mun halici dukkan aljanu da mutane ne dan ibada ma'a irshadihi tare da shiryar da shi dan naka ilal ma'anal wasi'i wato zuwa ga ma'ana wadda take mai yalwa lil ibadati ga ainihin ibada wadda za ta kai ga ya fahimci cewa Allah maɗaukin sarki ya halice mu ne saboda ibada ka sanar da ɗanka limaza khuliqna dan mi ma aka halice mu dan ya iya sanin cewa ba a halice mu dan wasa ba Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halici irin aljan da irin mutane ba sai dai dan su bauta min to wannan wato illa ko kuma sababin da ya yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci bayi to ka yi cikin lokacin da kake koyawa ɗanka aƙida da kalman tauhidi kuma kake bayyana masa abin da ke cikin kalman tauhidin nan na nafiyu da kuma isbati kuma ka kokari kai uba ka sanar da ainihin ɗanka dalilin da yasa aka halicce mu don kar ya zaci an halicci halittu ne domin wasa Allah madaukin sarki ce wa ma khalaqna samaa wal arda ma bainahuma batila ba mu halici sammai bakwai da kasai guda bakwai ba da abin da ke tsakankanin su na halitta ba mu yi su ba batilan dan wasa mun halici dukkan aljanu da mutane ne dan ibada ma'a irshadihi tare da shiryar da shi dan naka ilal ma'anal wasi'i wato zuwa ga ma'ana wadda take mai yalwa lil ibadati ga ainihin ibada wadda za ta kai ga ya fahimci cewa Allah maɗaukin sarki ya halice mu ne saboda ibada. masu da kuka ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH a nan birnin Tehran da muke sauraron shehun malami Suleiman Salahuddin a Tijjani daga ƙasar Nijar a birnin Agadas wanda zai ci gaba da yi mana bayanin yadda za ka sanar da ɗanka rukunan musulunci. fatan iyalai suna amfana bayan haka arrifhu ka sanar da ɗanka limaza khuliqna don mi ma aka halice mu don ya iya sanin cewa ba a halice mu don wasa ba Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ne ban halici irin aljan da irin mutane ba sai dai don su bauta min to wannan wato illa ko kuma sababin da ya yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci bayi to ka yi kokari cikin lokacin da kake koyawa ɗanka aƙida da kalman tauhidi kuma kake bayyana masa abin da ke cikin kalman tauhidin nan na nafiyu da kuma isbati kuma ka yi kokari kai uba ka sanar da ainihin ɗanka dalilin da ya sa aka halicce mu don kar ya zaci an halicci halittu ne domin wasa Allah maɗaukin sarki ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halici sammai bakwai da kasai guda bakwai ba da abin da ke tsakankanin su na halitta ba mu yi su ba batilan dan wasa mun halicci dukkan aljanu da mutane ne dan ibada ma'a irshadihi tare da shiryar da shi dan naka ilal ma'anal wasi'i wato zuwa ga ma'ana wadda take mai yalwa lil ibadati ga ainihin ibada wadda za ta kai ga ya fahimci cewa Allah maɗaukin sarki ya halice mu ne saboda ibada bayan haka kuma malai ce la tuksir min takhwifihi bin nari kaka yawaita tsoratar da shi da wuta shi yaron naka kaka yawaita mishi maganan wuta jahannama kana bashi tsoro da ita kwarai haka wala azabi da kuma azabar Allah wa ghadabillahi da hushin Allah wa iqabihi da uqubansa kaka yawaita wato mishi magana akan wannan lalle zaka rika mishi maganar wato wuta da azaba amma kai zamanto magana mai yawa kaka yawaita masa magana akan wannan akwai dalilin da yasa aka hana wannan mala ya ce hatta la yartabita zikrun rabbi azza wajalla fi zihnihi dan kar ya dauru ma'ana kar ya garwaya wato ambaton Allah tabaraka ta'ala da kuma bi hazihi suwari almur'iba kar ko da yaushe ya zamanto daga yaji an ambaci Allah tabaraka ta'ala ya zamanto azabar Allah da wutar Allah da hukubarsa zai tunawa ba ba san haka lalle tun da renonsa ake ana nuna masa Allah ɗaya ne shi kaɗai ake wa bauta sannan kuma ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan a bayyana mishi abin da kalmar la ilaha illallah ta kumsa sannan kuma a yawaita koya mishi ainihin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan wato a nuna masa dalilin da yasa ubangiji subhanahu ta'ala ya halicci dukkan talikai gaba daya cewa dan a bauta masa ne kuma a nuna masa cewa wannan bautar da Allah maɗaukin sarki ya ce domin ita ya yi mu ba wai fa Allah maɗaukin sarki yana da wata bukata ne a cikin bautar da muke masa ba a'a sakamakon ita wannan bautar kuma kanmu zai komawa sannan kuma idan za a masa magana akan abin da ya shafi wuta ko za a bashi tsoro da ukubar Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto jefi jefi kai ya waita don gudun ka aje wato kasan yaro ne kai ya zamanto a cikin kwakwalwarsa wato in an fi tsoratar da shi da azabar Allah da hushinsa da ukubansa to sai zama daga ya ji an ambaci Allah abinda zai halartu a cikin tunaninsa a cikin kwakwalwarsa wannan sura wannan majigi na azaba mai radadi mai tsanani mai firgitarwa sai zama na kuma an ba da shi zuwa wani bangare kenan kuma wani ya zubilla wanda ba ya hankali ba yana iya zama sanadiyar halaka shi kuma shi ne zai rika fidda tsammani daga rahmar ubangiji shi kuma ubangiji subhanahu ala ya ce wato kar a yanke tsammani daga rahmar ubangiji domin yanke tsammani daga rahmar Allah ta baraka ta'ala kafirci ne bayan ka ij'alhu yuhibbullaha aksar sannan ka tutsa masa son Allah ka sanya shi ya zamanto yana son Allah sosai soyayya fiye da son da zai wa kowa da li'annahu huwa zai khalaqana ka rika nuna masa cewa shi ubangijin nan abin da ya ya cancanci mu so shi domin shine ya halice mu wa razaqana shine ya arzukta mu wa ta'amana shi ke ciyar da mu wa saƙana shi ke shayar da mu wa kasana shi ke tufatar da mu waje alana musulmina kuma ubangijin nan shi ya mana baiwa ya mana falala ya mai da mu muka zama musulmi bai bar mu muka zama to kafirai ba duk wannan karka nuna ma ainihin ɗanka wannan wato wannan hanyoyin tarbiyyar ya'ya kenan da kuma renon hankulan yara ƙanana shi ne malai ke nuna mana. To masu sauraro ga shirin malam ya ɗan fara sakin jiki idan lokacin ba zai bari ba. daga ƙarshe muna godiya ga shehun malami salahuddin atijani daga ƙasan nigeria a birnin agadas daga ƙasan niger a birnin agadas da lokacin da ya bamu duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon radiyon BOH da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni alkun da shi da gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu su kuma ga shirin mani karshe shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka ko kuma dai a wasu bangarori daban-daban na duniya amma waɗanda suka shafi nahiyar tamu ta afirka kana kuma suke ci gaba da jan hankula to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to a kwanakin baya ne dai ƙungiyar tarayyar afirka au ta sanar da dawo da haramtacciyar ƙasar isra'ila cikin ƙungiyar a matsayin memba mai sanya ido bayan kusan shekaru ashirin na korata daga wannan kungiya a wannan matsayi ta wannan mataki da kungiyar au din ta dauka dai na ci gaba da fuskantar tofin alatsi ne da kuma suka daga wasu daga cikin kasashen afirka membobi a kungiyar waɗanda suka bayyana cewa ba a tuntuɓe su ba yayin ɗaukan wannan matsaya wato a takaice dai wasu ne daga cikin kasashen kungiyar suka haɗa wannan matsaya na kuma suka sanar kamar yadda kuma kungiyoyin gwagwarmayar falasinawa da dama su ma suka nuna rashin jin daɗin su da wannan mataki da kungiyar ta au ta ɗauka bisa la'akari da yadda aka san kungiyar da nuna goyon baya ga matsalar falasinu suna kiran kungiyar da ta sake dubi cikin wannan mataki da ta ɗauka. to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don haka sai masu su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance to masu barkamu da sake saduwa batun baiwa haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mamba 'yar kallo a kungiyar tarayyar afirka na ci gaba da ta da kura tsakanin kasashe mambobin kungiyar ranar 22 ga watan yuli na dai kungiyar tarayyar afirka ta sanar da dawo da isra'ilan cikin wannan kungiya a matsayin 'yar sanya ido bayan tsawon kusan shekaru 20 da dakatar da ita da aka yi to sai dai a halin da ake ciki lamarin bai yi wa wasu daga cikin kasashen afirka din daɗi ba irin su kasashen afirka ta kudu da kuma algeria kasashen dai sun yi watsi da matakin wanda suka ce babu wata hujjar yin hakan a wata sanarwa da ma'aikata harkokin wajen kasar afirka ta kudu ta fitar ta danganta matakin na kwamitin kungiyar tarayyar afirkan da mataki maras dacewa wanda kuma aka ɗauke shi ba tare da tuntuɓar membobin ƙungiyar ba sanarwar afirka ta ma'aikatar harkokin wajen afirka ta kudu. ta ce kungiyar tarayyar afirka ta ɗauki wannan mataki ne bisa ra'ayin wasu amma ba bisa ra'ayin dukkanin kasashen afirka ba kuma yin hakan yana a matsayin halarsa ayyukan zaluncin isra'ila akan al'ummar Falastinu ne Ƙasar algeria ita ma'anata ta bangaren ta fitar da irin wannan sanarwa inda ta ce an ɗauki matakin ba tare da tuntuɓar mambobin ba ita ma'anata ta bangaren gwamnatin ƙasar namibia ta fitar da wani bayani da a cikinsa ta nisantar kanta daga matakin da kungiyar tarayyar afirka ta dauka na baiwa isra'ila kujera a cikin kungiyar a matsayin mai sanya ido inda gwamnatin bibiyan ta ce wannan ya yi hannun riga da tabbatattun ka'idoji na kungiyar kuma tana yin allah wadai da hakan To baya ga waɗannan kasashe har ila yau kuma daga cikin irin matakan da ƙasar Algeria ta ɗauka har da ƙaddamar da wani shiri na neman goyon bayan ƙasashen membobi na ƙungiyar da nufin ganin an sake fitar da Isra'ila daga wannan matsayi na sanya ido. wasu rahotannin sun bayyana cewa daga ci kasashe da dama a cikin nahiyar afirka kimanin goma sha hudu sun goyi bayan wannan mataki da algeria take kokarin yi wanda kasashen sun hada da afirka ta kudu tunisia eritrea senegal tanzania niger comoros gabon nigeria zimbabwe liberia da kuma seychelles waɗannan sa daga cikin kasashen da aka ce sun goyi bayan wannan mataki na ƙasar ta algeria to dai fiye da shekaru ashirin da suka gabata na isra'ila ke ta faɗi tashin ganin ta samu zama memba yar kallo a ƙungiyar tarayyar afirka amma dai bata samu hakan ba sai a yanzu tun a shekara ta dubu biyu da biyu ne dai matsin lambar kasashen libya da algeria da kuma sudan a wancan lokacin da sauran wasu kasashe na afirka waɗanda ba na laraba ba matsin lambar ya yi nasara inda aka cire haramtacciyar kasar isra'ila daga cikin membobi masu sanya ido na ƙungiyar ta au to tun daga wancan lokacin kuwa gwamnatocin haramtacciyar kasar isra'ila da daban-daban da suka biyo baya suka ci gaba da yin matsin lamba da kuma kai goro su kai mari wajen ganin an dawo da isra'ila ga wannan matsayi nata amma ba su ci nasara ba sai a wannan lokaci tun dai bayan wannan sanarwar masana harkokin yau da kullum suke ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da wannan batu inda wasu ke ganin ko shaka babu haramtacciyar kasar isra'ilan za ta yi amfani da wannan dama wajen ganin ta cimma manufofinta musamman akan wasu kasashe da suke adawa da siyasarta akan falasinawa kamar irin kasashe irin su algeria tunisia da kuma libya da dai sauransu waɗanda a halin yanzu waɗansu ɗin suke gantuwa da su ci gaba da yi musu matsin lamba bisa la'akari da irin matsayin da suke ɗauka da kuma cewa har zuwa yanzu sun kisa amince su mai da hulɗar jakadanci da haramtar ƙasar isra'ilan saɓanin wasu ƙasashen laraba ɗin irin su sudan a halin yanzu ko kuma irin su morocco da dai sauransu don haka ake ganin cewa watakila haramtar ƙasar isra'ilan za ta yi amfani da wannan dama ta matsin lamba wasu waɗannan ƙasashe sannan kuma a ɓangare guda wasu suna ganin cewa duk da haka ɗin isra'ilan za ta yi amfani da wannan dama ɗin wurin kara samun kutsawa cikin kungiyar cikin ƙasar nahiyar afirka din da gudanar da cimma manufofin da ta kasance musamman hayuka na lagen asiri da dai sauransu a nahiyar din wanda ta samu daman yin su duk da cewa har zuwa yanzu zuwa yanzu din ma dai waɗannan abubuwa suna gudana to amma kuma wannan daman zai bata dama ta sake samun daman kutsawa cikin wannan lamari. to don kara tattauna wannan batu na dawo da armace kasar isra'ila cikin wannan kungiya ta tarayyar afirka din an tattauna da dr el harun muhammad malami a jami'ar jihar kaduna a najeriya kana kuma mai sharhi kan lamuran siyasa don jin ra'ayinsa kan wannan batu wato shi wannan al'amari na ba kasan yahudin isra'ila kujeran sa ido na abubuwan da ake yi a kungiyar tarayyar afirka yana da fuskoki guda biyu ne ko guda uku fuskan farko idan mutum ya duba ya ce to ai bari ya mara ma falasɗinawa ya taya su kishi saboda an zalunce su to sai kuma a ce to ai uwansu laraba su ma sun mai da hulɗa ko kuma suna ta mai da hulɗa akan wannan al'amuran to wannan fuskan kenan to fuska mafi mahimmanci mai faɗi shine cewa idan ya zama na ƙungiyoyi ko ƙasashe ba su mara ma yahudin isra'ila baya ba riban da za a ci shine cewa ƙasashe da yawa na duniya idan aka zo ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya to ba za su mara ma yahudin isra'ila baya ba saboda haka mahimmanci shine cewa kada yahudin isra'ila ta shiga wannan kungiyar hada kan kasashen afirka ya zama na kasashen afirka su dunkule kamar yadda aka san su a baya wajen marama ƙungiyoyin gwagwarmaya a duniya da kwato 'yancin kasashen da aka zalunta to wannan shine fuska mai kyau mafi muhimmanci da ya kamata a duba to dokta a bangare guda a ganinka wasu dalilai ne suka sanya kungiyar tarayyar afirka din a halin yanzu ta yanke wannan shahara na shigo da isra'ila cikin kungiyar bisa laka da cewa kusan shekara ashirin kenan gwamnatoci daban-daban na isra'ila suna ci gaba da matsin lamba wa afirka din don su samu daman dawa amma ba samu daman dawa ba sai a wannan lokaci sannan kuma a bangare guda da dama suna nuna damuwar su kan wannan mataki na au din wasu suna ganin cewa wannan mataki zai share wa isra'ila damar kotsawa cikin afirka da gudanar da ayyuka na leƙen asiri da sauransu ya kake ganin wannan batu tun a shekarun baya na yahu tsohon firaministan isra'ila ya buƙaci hakan tunda ya zo taron ƙungiyar kasuwancin yammacin afirka ecos taro na 51 inda ya jaddada muhimmancin ƙasashen afirka su mai da hulɗa da ƙasan yahudin isra'ila a ba yahudin isra'ila dama ta samu kujeran 'yar kallo a ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka to dama wannan tsohon shiri ne ya daɗe to shine yanzu aka sake faɗo da shi to idan kai la'akari da irin shugabannin da ake da su a ƙasashen afirka yawancin yaran turawa ne ko kuma ka ce karnukan farautan ƙasashen turawa saboda haka turawa amerika da yahudin isra'ila duk jirgi ɗaya kwaso su dodo ɗaya suke matsafi hasali ma ai abin da yahudin isra'ila take so shine amerika take so take yi kuma shine kasashen turai suke yi saboda haka duk abu ɗaya ne kuma kasancewan yawancin shugabannin afirka yaran turawa ne abinda turawa suke so shine za a yi to kaga ba zai ba mutum mamaki ba idan aka ce an dawo da yahudin isra'ila kuma ai yawancin kasashen afirka da yawa suna da hulɗa ta zahiri ko taɓoye da yahudin isra'ila wajen leƙen asiri da ake cewa wai ana jin tsoro ai me ya rage a leƙen asiri tun daga na'urori nan daban-daban iri-iri ana kirkirowa wani an sani wani ba a sani ba duk bayanan da ake nema ana samu ba ma wajen talakawan gari ba wajen shugabannin ma waɗanda ke shugabancin ƙasashe ana akwai na'urori da ke naɗan tattaunawa da suke yi ko tarurruka ko maganganun sirri a naɗa a tura ga satellite ba iyaka a sama an sassa su tauraron ɗan adam ba iyaka duk kwasan sirri suke yi ba ma na talakawa ba na shugabannin to ai ba abu da ya rage abin da ya rage kawai shine kungiyoyin gwagwarmaya a kasashen afirka su sake dunkulewa su ƙara jaddada manufansu a sake dunkulewa a zama abu ɗaya idan ya zama an samu haka to wannan shine zai zama garkuwa da barazana ga yunkurin da yahudin isra'ila suke na shigowa kasashe da niyan mamaye su To Dr. El Harun Muhammad kenan malami a Jami'ar Jihar Kaduna, Najeriya kana kuma sharhi kan lamuran siyasa a hirar da muka yi da shi. To ma saurari Allah ya kyauta. Da aka muka kashe abin da zamu gabatar muku sai kuma asarwa ta gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya da yake mana da sauran yan dangi kaɗan Hassan Barka ya sake dawowa domin ta so wasu da cikin labaran da aka riga aka saurara. yau talata jagoran jun juhar musulunci na iran zai mika wa zababben shugaban kasar takardar amincewa da zaɓen da aka yi masa jamhuriyar nijar na bikin cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na faransa iran ta sha alwashin mai da martani kan duk wata tsokana daga kasashen amurka da kuma birtaniya kwana guda bayan harin da aka kai wa wani jirgin dakon man fetur na isra'ila to da wannan zamu kare sai idan Allah ya mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya